A jamhuriyar Nijar kuma, al'amari mafi girma da aka samu a cikin wannan shekarar mai karewa shine juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar, inda suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Muhammad Bazoum. Juyin mulkin ya janyo ƙungiyar ECOWAS ta sanya wa ƙasar takunkumi, lamarin da ya jefa jama'ar ƙasar cikin mawuyacin hali. A baya-bayan nan ƙungiyar ta ECOWAS ta gindaya sabbin sharuɗa na janye takunkumin. akan haka ne muka tattauna da shugaban kungiyar farar hula ta muryar talaka a Nijar Nasiru Saidu ga kuma abin da yake cewa. Kira da muka yi shi ne na a gaugauta ɗauke ciwon wanga takunkumi ko akuba wadda talakawa suke jin raɗaɗinta wadda ƙasanmu take jin raɗaɗin wannan abu sakamakon juyin mulki kenan a yau tun da ita ecowas ta zazzado ta ci gaba ta ba da nata shawarwari da taka gani tare da ta lamunce da juyin mulkin kenan muna kira mu ma ga sojoji masu mulki cewa su ba da nasu kokari dangance da irin yadda duk aka samu rashin jituwa a cikin duniya har yakin duniya aka yi an samu an sasanta muna sa ran kuma a nan ma za a sasanta kuma ba a sasantawa da bangare guda kawai ecowas ta marmatso su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a samu a samu sulhu a ɗaga ma talakawa wannan takunkumin a ɗaga ma ƙasanmu wannan takunkumin musamman ma irin raɗaɗi wanda aka ji na yanki na najeriya tunda kun san hulɗarmu da najeriya tana da mahimmanci sosai akasin wasu kasashe da yawa talakawan nigeria suna kaba da najeriya ita ma talakawanta suna kaba da namu tunda muna kasuwanci mai ƙarfi tsakankaninmu akwai alaƙa ta tarihi tsakankaninmu da wannan ƙasa amma a gaba ɗai muna buƙatar cewa ita ecowas ga matsayinta na hukuma wadda ta saka wannan takunkumi to dangance da irin ci gaba wanda an ka samu a yanzu muna sa ran insha Allahu wannan takunkumin za a daga shi da yarda su hukumomi namu kuma da yarda sai da yawo saboda kowa saboda talakawa yake ita ecowas nan muna amfani da ita sosai ita kankanta tana amfani da mu sosai ba a cewa yau a yi kira a hita daga ecowas ko a watse kwata-kwata daga al'amarin ecowas alhali akwai cuɗayya ta al'adodi tsakanin talakawa akwai cuɗayya ta kasuwanci tsakanin ƙasashe akwai cuɗayya ta diplomasiya da tattalin arziki tsakanin ƙasashe kenan magana wannan bata taso ba a cikin yanayi wanda muke ciki